الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata 27 ga watan biyu shekara ta 1438 hijiriya wanda shine ya dace da 27 ga watan 11 shekara ta 2016 a lissafin turawa muna darasi na 109 a cikin wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'iz wa bida'uha wa mai kula da sautin idan yan uwa za su iya tunawa a satin da ya gabata mun tike zance ne akan abin da ya shafi hukuncin saka takalmi a cikin makabarta ko barin takalmi mutum ya shiga makabarta da takalmi muka kawo magana ta ƙarshe da mala albani allah masar hama irin jayar cewa bai halatta ba mutum ya sa takalmi a makabarta ya yi tafiya da shi sai dai inda wani uzuri karɓar biya shari'a ya kawo maganganun malaman da suka tafi a kan tawili dangane da matsalar ya mai da martani daga ƙarshe rufe da maganar Imam ahmad ibn hanbal cewa riwaya ta zo cewa idan Imam ahmad ya je makabarta an ga yana cire takalminsa kafin ya shiga makabarta sai ya tabbatar da wannan shine abin da shari'a ta nuna mana mu rinka cire takalman mu in za mu shiga makabarta kan mamata to yau abin da za mu tattauna a kai da taimakon Allah shine abin da ya shafi irin dasa wato itace din nan kan kabari shine karshen babin kuma akan shi za mu tsaya insha Allah to shi ma wannan matsala ta daukan itace a dasa shi a kan kabari matsala ce wadda an fafata matuka a kanta mala ya ce wala yi aridu ma zakarna hadisu ibn abbasin fi wadu in nabi sallallahu alaihi wasallam shakai jaridatin nakhli alal kabarai ne wa kaulihi la'allahu yukhaffafu anhuma ya yi basa. muttafaqun alaihi وقد خرجه في صحيح Abi, داود فإنه خاص به صلى الله عليه وسلم بدليل أنه لم يجري العمل به عند السلف ولأمور أخرى يأتي بيانها قال الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن تعليقا على هذا الحديث على الحديث إنه من التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالتخفيف عنهما ودعائه بالتخفيف عنهما وكأنه جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدا لما وقعت به المسألة من تخفيف العذاب عنهما وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس والعامة في كثير من البلدان تغرس الخوص في قبور موتاهم وأراهم ذهبوا إلى هذا وليس لما تعاطوه من ذلك وجه malam albani yake cewa abinda muka tattauna a kai bayi da wani cin karo dangane da hadisin kuma da ya zo daga abdullahi dan abbas cewa annabi alaihi salatu wassalamu an samu ya balli itace na zarbar dabino wani bangare na zarba ta dabino itacen dabino ya dasa shi a jikin wasu ƙabarruka guda biyu sai shi annabin yake faɗa a ƙarshen hadisin bayan ya gama wato dasa su sai ke cewa la'allahu yukaffafu anhuma ya yi basa la'alla za a sauƙaƙa wa waɗannan mutane da suke cikin wannan ƙabari da azaba za a sauƙaƙa musu kafin waɗannan itatuwa guda biyu su bushe hadisin bukhari ne da muslim ya ce na fitar da wannan hadisin a cikin sahihi